DW. Amsoshin takardunku. Masu sauraro barkamu da kasancewa tare a cikin wannan shiri da ke amsa irin tambayoyin da kuke aiko mana. Ku karo sautin rediyon ku don jin abin da ya haifar da ɓacewar da dama daga cikin halittun ruwa, waɗanda a shekarun baya sukan fito bakin ruwa don rajin kansu. Kuna tare da Zulaiha Kibiya. amsoshinku zan ba jama'a cakar jonku amsoshinku zan ba jama'a cakar jonku ya jama'a ina kiranku maza jama'a ku zo jami'a na ba ku amsoshin takardunku To bari mu fara da tambayar haɗin gwiwa tsakanin Maryam Adamu da Jummai Sani daga ƙaramar hukumar Kaciya jihar Kaduna a tarayyar Najeriya waɗanda suka aiko suna cewa shin wani hukunci addinin Islama ya tanadar kan mazajen da ke cika cikinsu da abinci mai kyau a waje da kuma ƙarar da albashinsu a teburin mai shayi alhali iyalinsu na kwana da yunwa. To don jin amsar wannan tambaya, wakilinmu na Kaduna Ibrahima Yakubu ya tuntuɓi Sheikh Salihu Mai Barota, shugaban ƙungiyar Islahul Umma a Sufiya ta Najeriya. To hukunci dai akwai shi, hukuncin kuwa shine annabi ya hana haka sallallahu alaihi wasallama inda annabi yake cewa ita mace wanda mutum ya aura ya ajiye ta a matsayin matar aure to abin da ka ci ka ciyar da ita abin da ka sha ka shayar da ita abin da ka tufata a jikinka ita ma ka tufatar da ita sannan karka yadda ka dinga ɗaure mata fuska kuma karka yadda ka doke ta to in dai har annabi sallallahu alaihi wasallama zai faɗi wannan cewa ka ciyar da ita abin da ka ci ko ka ciyar da ita idan ka ci ka shayar da ita idan ka sha ko ka shayar da ita abin da ka sha to ina musulmi mai imani ya samu daman ya batta da garau garau a gida amma kuma shi ya fita waje ya je ya ci mai daɗi ya sha mai daɗi tsakani da Allah in yi haka nan bai yi adalci ba kuma ma abin da aka faɗa masa na sharuɗan ɗaurin aure ta ranar ɗaurin aure ai an faɗa masa da ci da sha da sutura da ɗakin kwana da koya addini an ce ya tashi akan iyayenta ya dawo kansa inda garau garau ɗin abu ne mai kyau shi ya bai tsaya ya ci ba ya batta da shi kaga wannan ba ma a addinance ba a mu'amala ma na rayuwa ya nuna cewa shi ba mutumin kirki ba ne ba kuma shi ba mai adalci ba ne kuma ba mai tausayi ba ne ba kuma lalle wannan abin yana faruwa ga mazaje da yawa kaga sun bar matansu a gida da dan kudin cefanen da bai taka kara ya karya ba amma in suka fito waje sai su kashe irin wannan kuɗin a wurin abincin ninkin ba ninkinsa a banza a wofi ci banza ci wofi wani ma ya ci ya saya ma abokanansa amma ga mata a gida an bar musu dan abin da ba zai yi abincin da zai iya gina jiki ko abincin da zai cire kwaɗayi ko ya kau da marmari na rayuwa ba wannan rashin adalci ne rashin kyautawa ne lalle Allah zai tambaye su ran tashi alƙiyama mutakar ba su canza ba to malam tambaya ta bi ita ce suka ce wai wani ƙarin haske malam zai yi akan mazajen da ke karar da kudaden albashinsu akan teburin mai shayi da burodi idan ka je kan teburin mai shayi da biredi an hada maka shayi an sa madara an sa bon bita an sa milo an suya maka kwai ka cinye ka lashe kai kadai to ita iyalinka da take gida fa wa ka bar ma ita wanda zai ciyar maka da ita da haka irin mazajen da suke irin wannan ɗabi'a to su ma ɗabi'a ce mummuna su batta kuma su ji tsoron Allah idan ka zo teburin mai shayi an haɗa maka shayi madara bita milo an soya kwai to ai irinsa ka ɗauka ka kai gida wannan shine adalci matukar baka yi haka ba kuma Allah ba zai barka ba tambayar su ta gaba ko cewa ta yi wai shin menene ya kawo yawaitar auri saki a wannan lokaci a annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa Allah ya la'anci maza masu ɗanɗane-ɗanɗane masu ɗanɗana mata ma'ana shine kamar aure sakiɗin su ma matan da suke ɗanɗana mazaje su ma Allah ya la'ance su la'anallahu zawwaƙina wa la'anallahu zawwaƙati au kama qala sallallahu alaihi wanda zai auri mace kwana biyu ya sake ta ya ga wata kwana biyu ya aura ya saki ɗanɗanawa kenan to wannan Allah ya la'ance shi in ji annabi sallallahu alaihi wasallama haka ita ma matar da za ta aure kwana biyu ta kashe kuma ta koma wani wuri kwana biyu in dai da wannan niyyar ake yi to ana cikin fushin Allah kuma ana cikin la'antar Allah kuma ana cikin la'antar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ka aure saki dai a addinin musulunci ba abu ne mai kyau ba shi aure ana son a yi shi ne har sai karshen rayuwa ko mijin ya riga ko matan ta riga wannan shine aure na sunna kuma shine aure kyakkyawa ubangiji allah ya sa masu irin wancan hali su masu su daina kuma allah shirye mu baki ɗaya. to da fatan maryam adamu da jimmai sani daga karamar hukumar kaciya jihar kaduna sun ji amsar tambayoyinsu. kuɗi bane ba da kankukun gane aikin maza daban da na mata rediyo daban ne da gidan rediyo daban ne da mata lamini dan gira ana maimuna dan gidan duda kanan lamini na hinda suru na audu mai waka a birnin da magarin muke muma za mu je kasar bayan in ja mazu nake so in ye doce bale nake so in ye labarin ku daban ne dama labarin ku bai a ƙarya haka ne ku ba da kuma na mere An gaishe ka Alhaji Duda da Magaran. Ɗan tsahirta min kaɗan in karanto tambayar Sansan Auta da James Peter da Abdul Muhammad. Ɗalibai a makarantar horas da aikin jinya ta Kaduna. Waɗanda suka aiko suna buƙatar sanin me ke haifar da cutar zubar jini a jikin mutum. Wato internal bleeding kuma menene alamar faruwar hakan sannan menene abin yi idan an gano ta. To idan na dace kuna sauraron DW Hausa a yanzu sai ku ƙaro sautin rediyon ku don jin amsar waɗannan tambayoyi. Ga ƙwararriyar likita Dr. Zainab Muhammad Idris. abubuwa da yawa kan jawo shi. Na farko in ya kasance cewar mutum ya samu kansa cikin hatsari. Sannan kuma akan samu irin wannan yana faruwa ga mace mai yiwuwa wacce ta samu juna biyu wanda bai zauna a mahaifa ba. san aka ce hatsari yana iya tsayuwa hatsarin mota ne ko kuma hatsari wanda yake faruwa ta dalilin kamar buguwa mutum ya shiga yanayin kama fada wani ya bige shi ko ya naushe shi to wannan ma yakan iya jawo wannan ko kuma kaga wasu suna iya faduwa mai yiwuwa daga gini ko daga wani yanayi haka da zai iya ja musu buguwa wanda wani bangare na jikinsu kan iya tabuwa kamar su huhu ko hanta ko koda kaga ya fashe har ya jawo cewa mutum yana zidda jini a wani abin ma al'ajabi ko kuma al'amari da wasu ya kamata su masu farga da shi zaka ga mace mai yiwa ta samu juna biyu amma kamar mai yawa wannan juna biyun bai zauna mata sosai a ciki ba abinda muke kira ectopic pregnancy to shi ma in ya je yana iya fashewa har ya fara zidda jini ka ga mace ta zama tana rasa hannunta da jikinta ya fara fari ko idanta ya fara fari a rasa me ke damunta to irin wannan shi ma ba a yi da gaggawa ba yakan iya kai ga wani ya rasa ransa ma ta dalilin zuban wannan jinin na cikin jiki wato internal bleeding kenan haka zalika akan samu misali a mutanen da suke yawan shan abin maye musamman in yi musu yawa irin giya din nan to nan ma shi ma yakan jawo matsaloli ga hanjinsu ta yadda zai iya jawo musu zubar jini ta ciki wanda wasu lokutan bai bayyana sai dai maybe a ga kamar mutum yana fitar da bayan gida haka ya yi baki ko kuma har da jinin ma yana fita a wasu lokutan kuma za ka ga abin da ke jawo shi zai iya yiwa irin su basir din nan ne wasu na da basir da yake ja musu irin wannan zubar jinin ba tare da ya bayyana a waje ba haka zalika kuma akwai wasu cututtuka ciwuka misali da suke iya jawo wa mutum irin wannan zubar jinin a ah, misali ebola da ake cewa ko in ce ciwo ne da yake yaduwa a kasashen mu na afirka to shi ma in yi tsanani haka yakan kai ga mutum yana zub da jini ah, wata ranta ciki har kafin ya fara bayyana ah, a wasu lokutan kuma za ka ga wasu suna samun zubar jinin ta dalili na shan magunguna akwai magunguna wanda mutane ba su dacen su ba su ma sukan iya jawo ya jawo wani matsala ga hanji ko kuma wani bangare na jikin mutum da zai iya sa yana zuba da jini a cikin jikin shi ko waɗanne irin hatsari suke da shi doctor to shi zubar jinin nan alama ne na abubuwa daban shi karan kansa ba wai ana ganin sa kamar cuta ba ne alama ce ta wani abu na faruwa a jikin ɗan adam wanda zai iya zama alamar cuta ne uh, kamar yadda na faɗi akwai cututtukan da suke ja irin wannan zubar jini ta cikin jikin mutum uh, babban wanda muka sani yanzu shine wannan ebola ɗin akwai lassa fever da ake kira lassa fever akwai eh, dengue fever wanda shi ma duk dai eh, zazzabi ne wanda ke iya shiga jikin mutum ta dalilin kwayoyin cututtuka da ake kira virus har ya jawo in ya yi tsanani ya jawo wannan zubar jini ɗin bayan wasu alamomi daban da akan samu kamar su zazzabi da ciwon kai da amai da guda da dai sauransu waɗanne irin alamu ne dai da ake gane cewa mutum ya kama da wannan cuta E to na farko za ka ga mutum idanuwansa sun kada sun yi fari daga gani za ka ga kamar bai da isasshen jini a jiki wani za ka ga tafin hannunsa ne har ta kai ta yi tsanani za ka ga tafin kafan ma ya yi fari wataran wasu lokutan ma kafin haka ya faru zaka ga mutum yana yawan kasala bai da kuzari sannan kuma a yaushe yana ganin kamar uh, zai faɗi ko kuma zai shiga hali na ɗimuwa to yawan yawan lokuta zaka ga an samu irin wannan inda ba a hattara ba an yi da gaske an maida masa jinin nan da yake rasa to yakan iya kai ga halaka a daidai wannan lokaci akwai irin matakan da kuka ga ya kamata a ɗauka don wayar da kan al'umma kame da hanyoyin samun wannan ciwo? e to na farko wannan alama da mutane kan samu da farko akan so mutum da duk al'amuran rayuwarsa ya kasance yana kula na farko kula da wanke hannu kamar misali bayan an shiga ba haya kafin a ci abinci ko bayan an ci abinci ya zama dai mutum yana tsafta a koda yaushe yana wanke hannunsa da sabulu da ruwa a koda yaushe a haka zalika kuma ka san in ka duba abubuwan da suke jawo wannan zubar jini din sai a lura in ga mace ne ta samu kanta irin wannan halin sai a sauri a garzaya asibiti don a yi maganin abin wata ran kan kai ga a yi musu tiyata ma domin a raba su da wannan zuban jinin da suke samu ta yadda za a samu ceton rayuwarsu wasu kuma lokutan za ka ga in mutum mai kamar shan abubuwan maye ne to akan so a kiyaye a bar shan abin mayen nan yadda ya kamata sannan kuma in har ba su iya bari su dai rage sha yadda ba zai ja musu wani illa ba na uku kuma eh, mutum a yaushe ya rika abubuwan da za su kare shi daga kamuwa da cututtuka da na bayyana ɗazu su eh, kamar misali irin ciwukan da ake da su eh, ya kasance mutum yana kiyaye abin da ke haddasa su muka ɗauki misalin ebola ɗin za mu ga cewar abin da ke jawo shi shine mu'amala da tsuntsaye wannan da ake kira jemage da kuma irin namun daji kamar su birrai da sauran namun daji irin makamantan haka da kuma masu cin irin naman nan da suke kama a dajin duka to dai mutane suka kiyaye da irin wannan da kuma suka tsananta tsafta sa kaya masu kyau cin abinci masu kyau tsaftace muhalli da kuma tabbatar da cewar mutum baya mu'amala da abin da zai iya ja mishi kamar shan magunguna barkatai dinnan suna iya jawo ulcer da su ma kan iya jawo irin wannan zubar jini na cikin jikin mutum to gargadi da kuke da shi a ƙarshe ga al'umma ko da yaushe dai mutum ka san harkar lafiya yana fara daga mutum ne da kuma iyalinsa da gidan da yake ciki kafin a shiga al'umma kafin ma a ce an tafi asibiti to a ko da yaushe muna fatan cewa mutane za su ci gaba da kula da jikunansu da kansu ta yadda in ma abu ya tashi za su saurin gane alama cewa akwai matsala da sannan kuma su san irin yanayin da za su samu kansu a ciki sannan na biyu kuma su garzaya asibiti ba wai ko da yaushe a je kemis ba kemis din ma yana da kyau bisa ga cewa za a samu magunguna masu inganci labarin ku bamban ne ko maganar ku yara na kuma na merina gidan rediyon da bin dama jamus na ke so in doce bale na ke goma sai tambayar nasir aminu ladan ma'aikaci a asibitin rashid shakwani da ke dutsen jihar jigawa wanda ke son sanin abin da ya haifar da raguwar halittun cikin ruwa waɗanda a shekarun baya sukan fito da kansu bakin kogi. To don jin amsar wannan tambaya ga Malam Nuruddin Bello, malami a kwalejin makarfi da ke birnin Zaria. Soyin yanayi da muke samu a yanzu kuma ɗan adam yana kawowa abubuwan da bai kamata ya koma cikin ruwa ba a'a yanzu ana samu yanayin kamar jiragen ruwa na da ba ruwansu da mai yanzu fa duk jiragenmu na yanzu mai suke amfani da shi kuma mai ɗin yakan shiga cikin teku yakan kashe alitun cikin ruwa kuma wayansu ma alitun cikin ruwa sukan bar ruwan ma domin yanayin mai dinnan da yake cikin ruwa ƙarin ruwan teku domin akan samu narki narkin kankara a daga can northern hemisphere mukan samu wannan kuma in ya karu yakan kawo ambaliyan ruwa in ya zo da ambaliyan ruwa abubuwan da suke cikin ruwan sai su bi ambaliyan ruwan su bar ainihin inda su mukan kiran su ecosystem za su bar nan in sun bar nan sai su koma wani gu nan kuma ba za su iya adaptin ba ba sai su mutu kuma da da da da change of temperature yanayin zafi wannan ma yana sa halittun ruwa su mutu kuma su kasa aihuwa a cikin ruwan. Ya kamata a yi don rage waɗannan barazanar halittun ruwa da ke barazanar ɓacewa a duniya. Majalisar ɗinkin duniya sukan faɗi yau da kullum cewa a yi ƙoƙari a sanar da mutane a nuna musu cewa wayannan abubuwan ya kamata mu daina a rage domin a samu wayannan halittun ruwan su iya ci gaba da rayuwarsu akwai wani kifin da muke kiran dolphin sai ga ya ɓace hanya sai gan shi ya fito bakin teku me ya kamata mutane su yi sai a maida shi teku ai na afirka ya zama nama mu kare yawan salati ga annabi mai wafaci uba gumbin tafaci masoyi na masoyin ku To masu sauraro sai mun sake ji daga gare ku, amma kafin wannan lokaci a madadin wakilinmu na Kaduna Ibrahima Yakubu. Nake cewa mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.